zuwa ga masu sukan lamirin shugaba donald trump ya zai fara bayyana gaban kotu a cewar wasu rahotanni da ke bayanin jami'an tsaro wata majiya hukumar tsaron ta faɗa labaran cbs cewa caesar sayok dan shekaru 56 da ke zaune a garin aventura a a jihar florida zai bayyana gaban kotu a ranar litinin Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. to jama'a da fatan za a mana aikin gafara mun samu tangarɗan na'ura ne wani mutumin da ake yake ihu yana cewa duk waɗannan yahudawa ya kamata su mutu ya shiga wani ɗakin bautar yahudawa a pittsburgh a aji asabar ya fara harbin kan mai uwa da wabi kuma ya kashe mutane goma sha ɗaya wannan kisar harbi ita ce ta ƙarshe a nan amurka wasu mutane shida da suka yi yunkurin kama mahalin ciki har da wani dan sanda sun samu rauni a cewar jami'an da suka bayyana cewa wasu fararen hula su biyu suna cikin mawuyacin hali da alamar wannan shine dai mummunan harin da aka taba kai wa al'ummar yahudawa a tarihin amurka a cewar wata kungiyar yahudawan mai zaman kanta a nan amurka hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta fara gudanar da bincike akan wannan harbin wanda aka yi cikin tsano babban jami'in hukumar fbi a pittsburgh bob jones ya faɗa wa manema labarai cewa ba su da wata masaniya ko jami'an tsaro suna da wani bayani akan maharin kafin harin na jiya ana sa ran mutumin nan da aka kama shi kuma aka caje shi a ranar juma'a akan aikawa da akalla kunshi goma sha uku dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu suka lamirin shugaban amurka donald trump zai fara bayyana a gaban kotu a cewar wasu rahotanni da ke bayyana jami'an tsaro da ke bayanin jami'an tsaro wata majiya daga hukumar tsaro ta faɗawa labaran cbs cewa caesar sayok ɗan shekaru 56 da ke zaune a aventura a jihar florida zai bayyana a gaban kotu a ranar litinin yayin da cbs ɗin yake cewa sayok zai gurfana ne a gaban alkalin tarayya a birnin miami na florida a gobe litinin kamfanin dillancin labaran associated press ya buga bayani da wani jami'in hukumar tsaron yake cewa sayok zai fara bayyana ne a gaban kotun florida kafin ya je ya huskanci caje-cajensa a kotun tarayya a new york inda aka samu biyar a cikin abubuwar fashewa goma sha biyu jami'an hukumar ba su da izinin yin bayani akan shari'a lamarin da ya sa aka saka sunayensu. sayok tsohon mai laifi yana fuskantar caje-caje guda biyar ne game da shirya makirci na aikewa da bama-bamai na tsawon mako guda sakataren harkokin wajen sakataren tsaron amurka jim mattis ya fada a jiya asabar yana cewa kashe jamal kashoge a cikin ofishin jakadanci wani babban al'amari ne gare mu ya kuma ce tuni sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya soke takardun bizar wasu 'yan ƙasar saudiya da yake jawabi a wurin wani taron koli a kan tsaro a yankin gabas da tsakiya na manama dialogue da ake yi a bahrain martins ya ce amurka za ta ɗauki ƙarin matakai akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin ya ce duk ƙasar da ta gaza wurin biyewa tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da kuma bin doka da oda to ta rusa zaman lafiyar yankinta yayin da ake da bukatar zaman lafiyar sosai a cikin wannan lokaci ya ce kamar yadda shugaba donald trump ya faɗa sai mun ga ƙarshen wannan batu matis bai ɗora wa saudiya arabia alhakin kashe kashogi kai tsaye ba kuma bai taɓo batun kisar batun kira da 'yan majalisun tarayyar amurka suka yi na yanke sayarwa saudi arabia makamai da kuma batun da aka yi na a azawa saudi arabiyar takunkumi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wani mataki da ba sabon ba na shugaban hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka da ake kira michelle bachelet ta bukaci gwamnatin burundi ta roƙi gafara akan kalaman batanci da ta yi wa wasu mambobi na wata hukumar bincike mai zaman kanta lamarin da ya zubar da mutuncin mambobin kwamitin a ranar laraba jakadan burundi a majalisar ɗinkin duniya alberti shingiro ya ci mutunci kuma ya yi barazanar kai ƙara na mambobin nan na hukumar binciken mai zaman kanta zuwa kotu a wurin wani zaman kwamitin babban taron majalisar ɗinkin duniya na uku a birnin new york labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi da kan mai da hankali kan lamuran zaɓe don gano adalci ko akasin hakan a dimokuraɗiyya da lamuran da ke alaƙa da zaɓen naku. Nasiru Adamu Elikaya zan gabatar. a wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta kara dagewa cewa san ba za ta karbi sunan dan takarar gwamna na jam'iyyar apc daga jihar zamfara ba duk da rahoto ya nuna an mika sunaye ciki har da dan takarar gwamna yan takara da suka dau matsayar an musanya sunansu yayin mika sunaye hukumar zabe na barazana zuwa kotu don nuna ko an yi zaben ma za su iya karbe kujera jami'an tsaro da tare shugabanni addini sun ce ya zama wajibi a raba matasa da kwaya don aminta rumfunan zaben 2019 daga duk wata tashin tashina waɗannan za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah. Biyo bayan bayanan da ke nuna jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta tura tawaga da ta mika jerin sunayen 'yan takara ciki da na gwamnan Zamfara ga hukumar zaɓe, jami'in labarun hukumar Aliyu Bello ya ce koma sunan yana ciki ba zai samu karbuwa a hukumar ba dan jam'iyyar ta APC ta saba wa'adin gudanar da zaben fidda gwani. Tun wuri hukumar zaɓe ta gargaɗi jam'iyyar APC da cewar ba ta sa ran ganin sunan 'yan takara daga jihar Zamfara don ba ta cika ka'idar ta na yin zaɓen fidda gwani akan ka'ida ba. In jam'iyyar APC ta je ta mika jerin sunaye ai ba a ce hadda na zamfara ciki ba kuma idan ma akwai na zamfara ciki baka ji an ce kuma hukumar zabe ta karba hadda na zamfara a ciki ba domin duk da dai cewar jam'iyyar APC da mata ne ta mika sunayen yan takara amma dai bisa ka'ida da sharaɗi da kuma sanin dokoki da aka yi amfani da su jerin sunayen yan takarar jihar Zamfara baya daga cikin abin da ake sa ran samu daga hannun ita jam'iyya a hukumar zabe wannan yana nuni da irin ci gaba da ake samu a kan tanadi tanadi da aka yi don nasarar zaben tara domin abin da jidawali ya fitar ya tanadi ayyuka ayyuka akalla matakai goma sha hudu za a kammala ya zuwa ranar zaɓe kuma wannan yana ɗaya daga cikin matakai don haka duk lokacin da aka cimma wani tudu akan ce alhamdulillahi an kai gaci an wuce wannan sai dai a fuskanci na gaba. APC dai na bayyana cewa ba yadda za a yi hukumar zaben ta cewa da 'yan takarar na zamfara da hakan dai yanzu na nuna kotu ce za ta zama raba gardama. 'Yan takara da dama da suka rasa tikitin takara don musanya sunayensu ko ma kwace damarsu ta takarar sun rabu gida biyu da suka hada da waɗanda suka sauya shiga zuwa musamman jam'iyyar PRP mai alamar mabuɗi ta marigayi Malam Aminu Kano zuwa waɗanda ke haramar garzayawa kotu don bin kadun lamarin ta hanyar shari'a. Usman Tugga da ya nemi takarar majalisar majalisar dattawa daga Bauchi ta Arewa kuma ya mika korafi ga jam'iyyar APC cewa ba sunansa ne ya fito ba duk da takardun da ya nuna na samun galaba yanzu ya lura jam'iyyar ta rabu da sha'aninsa da haka ya ce yana niyyar rugawa kotu ne. da mun je jam'iyya mun kai korafi an ki saurara mana kaga sai mu tafi mataki na gaba mu tafi kotu kenan mu je kuma mu kai kara a kotu cewa mun ci zaɓe kuma ga sunan wanda aka kai wani daban kuma abun mamaki da wannan jam'iyyar ni abin da yake bana mamaki da wannan abin da yake faruwa shine tun daga farko idan da mai kujera sai a ce da mai kujera kada kowa ya wannan takara amma aka ban mu muka sayi fom muka nemi mutane muka yi takarar nan aka yi zaɓe kuma a zo a ce da mai kujera kaga wannan ai bai yi ba wannan ya zama zamba cikin aminci kenan tun farko da sai a ce mana kada kowa ya takarar nan kujera akwai mai ita da wanda muka bawa kaga shi kenan ba wanda zai yi takarar nan kaddara za a iya cewa ma ba bawa wa shi alhaji adamu bulka cewa wannan takara aka yi dattijo ne a wannan yankin naku usman tuga akwai waɗanda suke suka bugu waya suna ba da shawarin me yasa kawai ba za ka kyale shi je ya yi wannan takarar ba in ya so kai ka tari gaba to a magana da nake gaya maka shine da tun farko sai a kira mu sai a ce to kada kowa ya nemi takarar nan mu jam'iyyar apc muna neman alfarma wannan kujera mun riga mun ba dattijo tun daga ce dattijo ne adamu bulkacuwa saboda haka kar kowa ya nema shi kenan sai mu bari amma a yi mana zamba cikin aminci a kira mu a sai da fom a ce kowa ya je ya takara a yi zaɓe kuma a zo a ce za a kai sunan wani ai kaga wannan bai daidai ba sai mu tafi to ai Najeriya ma ba a zaune muke babu doka ba tunda ita jam'iyya tana ganin mu ba wa'yansu ne da ya kamata a mana halalci ba sai mu tafi kotu saboda kaga kan irin wani abubuwa yana da kyau ba ma wai don wani abu ba don kaina ba ma akwai haƙƙi na mutane da suka fito su ma suka shiga wannan tafiya suka yi ni saboda haka dole ne ko ina so ko ba na so in ba kadin su su ma hakkin su ne wannan in ya so in man je kotu in aka ce bai yi ba sai mu ta tafiya har kotun karshe kaga mun tabbatar da cewa a lokacin babu inda za mu kai kara sai mu koma wajen mai kowa mai komai mu kai karan mu can kuma abu dai mai muhimmanci a samu warware dukkan takaddama kafin ranar zabe don kada ya zama bayan wasu hau kujera kotu ta sauke su kamar misalin da ya faru a Rivers na kujerar gwamna tsakanin Celestin Omehia da Rotimi Amici a 2007 da kuma kujerar majalisar dattawa a zaben 2015 tsakanin Sani Ɗanladi daga jihar Taraba da sanata mai ci a yanzu Sha'ibu Lau. da kuma kujerar majalisar wakilai tsakanin kamisu mai lantarki da yaya bauchi tango a zaben 2015 yanzu goma shiga zauren taro na musamman na yaki da shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matasan najeriya da ya taɓo muhimmancin aminta kwakwalwar matasan kafin zaben 2019 taron da ya haɗa da jami'an tsaro da dattawa da malaman addini farko bari mu buɗe da tsokacin sheikh abdullahi balalau domin lura ba wa'azi kawai ya kamata mu ta yi ba wa'azi yana da muhimmanci a ko'ina a faɗakar da mutane to amma kuma mu lura da me yake zuwa yau da gobe wanda al'umma suka mai da shi ya zamanto ɗabi'a da halaye sai muka lura shan miyagun ƙwayoyi na cikin abin da ke kawo barazana ga wannan al'umma sannan in an fuskanci lokuta na zaɓuɓɓuka irin wannan da muke ciki waɗansu marasa imani marasa tausayi daga cikin waɗansu 'yan siyasa waɗanda bukatar su kawai yaya za su yi su samu biyan bukata in sun ga to za su yi amfani da matasa su sanya su su je su yi ta'addanci don bukatar su ta sai su sanya su bayan sun ci zaɓe kuma su yi watsi da su to wayannan muke ƙara kira ga 'yan siyasa irin wannan su ji tsoron Allah zan Allah zai tambaye su muke kira kuma ga su matasa su nisanci irin wayannan miyagun 'yan siyasa su koma su rika karatun addini su kuma koyi sana'o'i in suka koyi sana'o'i suna karatun addini in Allah ya yarda za su rabu da wayannan shaye-shaye to wannan kamfen in Allah ya yarda za mu ɗauke shi mu kai shi ko ina a ƙasa masallatanmu makarantunmu da duk inda ake zama a yi wa'azi ko a faɗakar to za mu ta ƙoƙarin faɗakarwa idan ana faɗakar da mutane ana wa'azi har suka gane wannan to ita kanta gwamnati ta samu sauki sannan kuma duk wanda ke so ya amfani da wannan yara ba zai samu damar yin amfani da su ba. Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin DIG mai gari Dukko ya ce rundunar tasa na daukar matakan yaƙi da mashaya miyagun kwayoyin. Da za ka duba zaɓuɓɓukan da aka yi ko da yake wannan na gari na gaba ɗaya zai amma zaɓuɓɓukan da aka yi a Ekiti da Oshun da Anambra mun yi kokari mun yi mun zauna da stakeholders da manyan sarakunan gargajiya da shugabannin addini mun nuna musu illar amfani da yaran nan kamar shi gwamna wanda ya jawabi yanzu ya ce duk wani shugaba da wanda zai amfani wanda ya san yana tunanin ya amfani da ta'addanci domin ya samu mulki wannan ba shugaba ba na keɓe dattijan malami abubakar girawar gungu don sanin matakan da sukan ɗauka a daidai irin wannan lokaci da zaɓe ke karatowa don a gudanar da lamarin cikin lumana da mutunta juna ya zama ba kare bin damu tsakanin 'yan takara da masu kaɗa ƙuri'a ko ko tsakanin jami'an zaɓe da wakilan 'yan takara. Nasiru babban bala'i shine wannan abun da muke tsoron ma bana me zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zaɓe wannan na cikin abin da ya samu ka yi gaggawa muka fara bude wannan kafa ta yaƙi da shaye-shaye amma farko abin da muke roƙo don allah don allah don girma allah manyanmu na najeriya don allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci don allah magana a fito da kwaɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye don su zo su ta da fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba don allah a bari muna kira gare su in kuma muka yi kira muka yi kira muka ga abin bai yi ba da suka canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako ai mu na da hanya da Allah ya bashi amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaben ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin in yayi amfani to shi kenan abinda ma zai fi daukar hankali shine duk lokacin da waɗannan 'yan siyasar ke kamfen sukan so su zo wajen sarakunan gargajiya da malaman addini su ce a sa musu albarka eh. shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun kwayo ga matasa to da ba abin da ya damuwa mu da muna roƙon su ne adalci adalci da riƙon amana amma yanzu ne muka fahimci ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi masu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga kamfen ko kuma don cin zaben su ko wani abu to wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara duk wanda ya samu dama ya zo wurin mu to za mu yi mai wasiya kuma wani lokaci ma in muka ga za ka zo hedikwatan mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba don haka wannan za mu karfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karbi kiran mu na yaƙi da shan miyagun kwayoyi sai mu ƙara karfafa mutane. mu su bi shi su zaɓe shi inda mun ga kuma bai karbi kira ba to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba. Hakika da tare shugabannin addini na da tasiri wajen samar da salama da adalci a ƙasa. Wani taro a helkwatar kungiyar Kiristocin Najeriya kana Abuja da aka yi musamman saboda saita kwakwalwar matasa su taimaka wajen samar da shugabanci mai nagarta da kaucewa banga. Tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya CBN Dr. Obade mai lafiya ya yi wa matasan hannunka mai sanda. An tara matasa ƙasa ne don a musu gargaɗi a kan zaman lafiya a kan neman sulhu na jamhuriya gaba ɗaya zauna tare da su a musu gargaɗi a tattauna yadda za a samu zaman lafiya kuma a samu cin gaba a wannan kasan namu ta tarayyar najeriya dukkan ka duba kamar za iya cewa matasa ne wanda yawanci sun gaji watakila da tashi-tashin hankula da ake sa su kai wannan taron eh. me kake jin matasan za su yi saboda samun dawamin zaman lafiya haka Aito eh ya kamata don kasan idan ana tashin hankali matasa ke jin wahala ke samu wahala kuma su ake amfani da su domin a kullawa su su damuwar da ake samu a kasar nan saboda haka don muna son sulhu muna son cin gaba dole a samu a yi ma yanwa a yi ma matasa gargadi a musu tarbiyya da zai kawo cin gaba ya kawo kuma salama a wannan namu kasar saboda haka ya zama musamman abin da ya kamata a yi ne domin a samu hankali a jawo hankalin matasa domin a samu zaman lafiya kuma a samu cin gaba a nan muna ba allah ya kai mu ranar zaben lami lafiya a watan fabrairun baɗi ko mu samu zaɓe na gaskiya da zai samu amincewar masu kallo na ciki da wajen Najeriya. Masu sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa sauti Julie Gresham, Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar na ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Rikicin cikin gida a hukumar inshorar lafiya ta Najeriya wato NHIS a halin yanzu na ɗaukar wani sabon salo. Da farko dai an sami mummunan saɓani tsakanin hatta ƙungiyoyin kwadago da ke aiki a hukumar. comrade isaac odemeke da ke zaman babban sakataren ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta najeriya ya min ƙarin bayani jim kaɗan bayan ya gabatar da wani taron manema labarai the executive secretary himself, uh, Professor Yusuf uh, Usman. Babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Farfesa Usman Yusuf, na yi wa dokokin aikin gwamnati karan tsaye. Da farko ma tukunna muna zarginsa da laifin almubazaranci da sakaci kaga hatta wasu jami'ai ya kawo cikin hukumar daga waje ba bisa ka'ida ba don ya samu damar yin yadda ya so a wannan hukuma hanyar da ya bi ya kawo waɗannan mutane baya kan ka'ida shi yasa muka ce ba mu yarda ba sannan baya da ladabi da biyayya ga shugabanninsa yanzu me kuke son a yi kenan eh, so muke a ce mai ya sauka daga mukaminsa kuma a yi bincike amma nan take kungiyar ma'aikatan gwamnati ta najeriya karkashin jagorancin comrade shehu muhammad gajo ta yi watsi da wannan ikirari na su comrade isaac so mu muna nesanta kanmu da abubuwan da suke fada da kuma abubuwan da suka je suna faɗa a eh, 'yan jarida suka ce mu muna yi wa eh, nhis bore ba mu yi ba ba mu san da maganar ba ba a yi da yawunmu ba kuma mun tuntuɓi su ma'aikata da suke a wannan nhis mun tambaye su da yawun su aka yi su ma suka ce ba da yawun su aka yi ba so da Nigerian Civil Service eh, eh, Union da kuma Medical and Health Workers Union duka ba su yi wannan abun ba so su sun yi gaban kansu ne to ina zuwa kuma da wai ainihin wannan rigima mai kawo ta ne wannan rigiman abin da ya kawo ta ta fara ne daga son rai son rai ta bangaren cewa kuna son a yi yanda ake yi a da yanda ake a da shine na farko mutane a ba su kuɗi kamar su health maintenance organization su bawa asibiti su ɗauki kuɗi su kai banki sai kuɗi ya haihu tukuna daga baya su bama asibiti na biyu wa'annan 'yan union wanda muka nesanta kanmu da su suna ƙoƙarin duk yadda za su yi su tada zaune tsaye a cikin ofis din sabida waɗansu daga cikinsu waɗannan mutanen yan health maintenance organization suna wannan da su suna alaka da su kuma su ne an hana su corruption almundahana so sai suka samu waɗanda suke cikin nhis suna taimaka musu so waɗannan yan yuni abinda suke yi kenan wai shin menene tushen wannan rikici tambayar kenan da na babban sakataren hukumar inshorar lafiyar ta najeriya farfesa usman yusuf gaskiya shine ni tun sadda na zo na ce ba zan yarda a zalunci gidan nan ba abin da na samu da na zo nhis abin ba kyan gani hukuma ce wanda ya kamata ta taimaka wa mutane a samu lafiya in suka je asibiti amma na zo abin da na gani ba kyau ana ta almubazzaranci bari gaya maka wannan board meeting sai mu zauna mai awa biyar awa shida ba abin da ake magana sai ba yan HMO kuɗi a ba yan union na ce ni fa ba abin da ya kawo ni kenan ba abin da ya kawo ni umma jama'a aiki waɗanda ba su da lafiya amma abu sai ya fara taɓarɓarewa taɓarɓarewa shine wato sai suka fara zaƙewa wato wannan board din abinda ake kira part time ne so hudu a shekara ya kamata su zauna sai aka zo ana abu kullum ana almubazarancin kudin jama'a na rubu na je sakataren gwamnati ofishin sakataren gwamnati na ce ga matsala aka ce ai ba kai kadai ba mutane da yawa ofishin aiki sakataren gwamnati su ne suke sasanta suna tabbata cewa duk ma'aikatan gwamnati suna tafiya a hankali suka ce in rubuto na rubuto suka bani dokoki sakiloli suka bani shawara suka kira su wayannan yan board din tun da faru to bacin da suka ga abubuwan da na rubuto a june cewa cewa ga matsalolin da nike samu suka rubuto mani suka ce to za mu sa ku cikin hukumomi da ake yi da za a yi ma retreat sakataren gwamnatin kasa ya zo ya gama taro dalla dalla ku 'yan board ga aikin ku kai kuma executive director ne ko eh, director general ne ko executive secretary ga aikin gwamnati sun sa ku ku yi aiki tare ku yi makasa aiki da aka tafi kowa hankali kowa ya san inda yake kwatsam kuma sai rikici ya sake barkewa me yasa wa'annan rikici wato neman zakewa har yanzu kowa sun mamanta maganan nan da aka yi mana cewa gana ka gana ka a'a sai a ta matsawa board ba su bari yi aiki wayannan dillalen da ake kira HMO ba su bari yi aiki wayanda suke biya yan kwadago <laughs> suna dai son kadde in yi aiki amma ni na san abin da ya kawo ni farfesa yusuf ya shaida min cewar a kokarinsa na yaki da cin hanci da rashawa a cikin wannan hukuma ya yi ta fuskantar kalubale iri-iri. Wato sanda na zo akwai DSS uh, ma'aikatar tsaro ko kafin zo ni 2016 na zo su suna ta binciken NHIS tun 2013. da na zo wasu aka kawo mana rahoto aka ce ga kudin da aka biya su 1.05 biliyan fiye da biliyan daya da ya kamata bai kamata a biya su ba a an so na rubuta masu duka na ce za a an so kuɗin nan kuma suna biya amma ita wannan ciyaman ɗin da ta ce wai ta dakatar da ni aiki ta tara su ta ce ba za su biya ba ni kuma na rubuta masu duka na ce za su biya in ba su biya ba zan kai su wannan hukumar tsaro da ta bincike su kai bayani ko kuma an kai su efcc a maida kuɗin mutane kuma suna maidawa sun amince sun ci kuɗin kuma suna da kuɗin yanzu amince batun amincewa gashi kuma an nuna gashi an nuna bococi gashi dss sun nuna gashi dss sun ce mani in je in ce su dawo da shi kuma alhamdulillah efcc da icpc da sss da 'yan sanda duk suna ba mu haɗin da goyon baya mu tabbatar cewa an dawo da kuɗin jama'a. Ana cikin wannan yanayi ne kuma kwatsam sai shugabar hukumar daraktocin NHIS ɗin take bayyana wannan sanarwa. The Executive Secretary of NHIS, Professor Usman Yusuf, is suspended in Shugabar hukumar daraktocin hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kenan wato NHIS Dr. Yentu Efenno ke bada sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar Farfesa Usman Yusuf inda take cewar mun dakatar da babban sakataren wannan hukuma har sai illa masha Allahu mun tuntubi ministan lafiyar Najeriya kafin a cimma wannan matsaya. Akwai wuce gona da iri da yake yi wanda ba za mu iya kau da kai daga gare su ba. Saboda haka hukumar daraktocin wannan hukumar hukuma ta nhis ta yanke shawarar kafa wani kwamitin bincike kuma an baiwa wannan kwamiti wa'adin watanni uku ya kammala aikinsa. This has to complete Amma baki ɗayan lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun yi tufaƙin cewar wannan dakatarwa wuce gwada iri ne. Barista madiba Bakari ya min fashin baki. National Health Insurance Scheme an ka hukuma ce wadda aka kafa gargashin dokar kasa wadda ake kira National Health Insurance Act na 1999. Sashi na biyu shine ya kafa board na governing council wanda suke da dama na waɗansu ayyuka kamar guda goma wanda suka shafi aikin gudanar da ayyuka na hukumar. To amma bawa ko kuma iko na nadawa ko dakatarwa ko yin wani mataki akan executive secretary wanda shine ɗaya daga cikin membobi goma sha ɗaya na wannan hukumar na to board na wani kansa shi ma memba ne amma shine kuma chief executive wanda shi a sashi na takos. na wannan doka shugaban kasa sai kawai ke da wannan ikon su wannan board din ba su da wannan power ku yanda tsarin wannan tanadi da aka yi wannan dokar da haka wannan kuma ba board din ba su da wannan power din a wannan dokar to yanzu ba a fuskar doka menene matsayin dakatarwar da ita shugaban bodin ta yawa farfesa yusuf a bisa ga doka za a ce na lambori wato bai da tasiri kamar bai taba faruwa ba ko da minista na kiwon lafiya bai da wannan iko din a sashi na takwas da sashi na biyu da kuma sashi na hudu na wannan dokar wannan batu dai ya ja hankalin majalisar wakilan najeriya babban lauya a najeriya wato senior advocates kuma dan majalisar wakilai daga jihar filato mr edward pajok ya ji hankali a wani zaman majalisar da aka yi a baya-bayan nan. Ya ce sashe na goma sha ɗaya ƙaramin sashe na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ya ce wanda ke da ikon naɗawa shi ke da ikon cirewa ko dakatar da jami'i daga mukaminsa. Tambayar anan shi ne, tunda hukumar daraktocin nan ba ta da ikon naɗa wannan babban sakatare na hukumar NHIS to a ina ta samo ikon dakatar da shi a halin yanzu majalisar wakilan najeriya ta sa wani kwamiti na musamman ya binciki wannan al'amari kuma ya kamata rahoto cikin sati hudu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya Bye. ku ishara ce ma wani ya yi gida ya yi da ga ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. VOA Afrique, dites-le à